muka daɗa samu suna na salisu muhammad ofisa sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu shirya fina-finan hausa ta najeriya wato mofan jihar kano To, ya sha na ta kai ruwa rana. Mun ce ku da 'yan downloading ba kuma alhali mun ji a baya ana kokarin a jawo 'yan downloading din nan don a magance matsalar satar fasaha. A tattaunawa ta bance gaba ɗaya ba ma wata ba mu shiga wata mu'amala da su ba. Za mu shiga mu'amala da su amma mu'amala ta gaskiya, mu'amala ba ta ƙarya ba, mu'amala ba ta cuta ba, mu'amala wadda za su ƙaru mu ma mu karu Amma a yanayin yadda muka fara da su yanzu mun ga cewar akwai wani yanayi wanda na cuta a tsakaninmu wasu daga cikinsu za su iya sayan kayan mu su nuna wasu kuma su ki sayan mu su nuna saboda haka kin ga an shiga yanayi na cuta wani zai iya saya ya ba wa 'yan downloadin mutum ɗaya zai saya kayan mu don ya nuna ya ba 'yan downloadin guda ɗari saboda haka kin ga yanayi ne na cuta mutum ɗaya zai sai mu zai sai fim kamar ni in na shirya fim ina so in yi mu'amala da 'yan downloadin zan kai wa mutum ɗaya zai saya to idan ya saya saya ba zai kungiyar ba za ta gaya wa dukka sauran 'yan downloading su saya ba sai su tura musu su ma kamar sun saya su dinga nuna kin ga an dawo gidan jiya kenan inda muka tashi a kansa muke neman mu gina wata dangantaka nake wannan a hukumance ba a bane ba wata hukuma da take da wani Uh, tasiri akan kayan hakkin mallaka ta wani. To yanzu misali idan kai ka shirya fim zaka siyarwa tun da farko ma sayar musu za ku yi za mu sayar musu su nuna yance da za a je mutum ɗaya kawai za a iya kiran mutum ɗaya a sayar masa yanzu abin da muke kokarin yi shine muna so mu amfani da shugabancin waɗannan yan downloading sannan muna so mu sa su a wani yanayi na zamani wanda cewa dole sai mutum ya saya sai dai in baka sha'awar ka nuna wannan fim ɗin amma idan dai ka ɗauka ka yi amfani da shi ba tare da ka an baka izinin nunawa ba ko tura wani to wannan za mu yi amfani da kotu domin ta hukunta mana ta fahimta wannan sayarwa kamar yadda kuke sayarwa gidajen talabijin kenan za ku sayarwa yan dawo wannan haka yake izini mu ba su fim mu ba su izinin su tura to ta ya za ku samu riba ta yanda muke sayarwa ta kudaden da suke dawo mana ta yanda su suke saya saboda haka kin ga idan suka suka sa cuta a ciki kin ga ba za mu samu riba ba amma idan kowa da kowa ya yarda zai mu'amalar da mu aka zo aka haɗe kanmu a guri guda da mu da su cewar ba cuta ba cutarwa to za mu samu riba yanzu me karshen batu karshen batu duk wanda ba sa cikin tsarin da kungiyoyi suka sa na maganar mu'amala tsakanin 'yan downloading da masu sana'ar fim masu sayar da fim to in allah ya yarda ba za mu yarda ba za mu bi mu ko ta raba mu da su wannan in an sun amince a iya cewa an kawo ƙarshen satar in sun amince ba a kawo ƙarshen satar fasaha ba saboda an rage domin ita satar fasaha tana nan ana yin ta yanayi yanayi salo salo ta kowane bangare baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya